Fuck, fuck, fuck, fuck. wasu askaran sojin sama kenan yayin da suke marabtan babban hafsan sojin sama na Najeriya Air Marshal Alex Bade yayin wani ziyarar aiki da ya kawo runan sojin sama na Najeriya da ke Yola don ganin yadda ake watar da ayyukan dokar ta bacin da aka kafa a jihohin Borno Yobe da kuma jihar Adamawa tare da duba ayyukan sansanin mayakan sama da aka kawo jihar Adamawa inda daga nan ne ma jiragen yaƙi ke tashi don kai farmaki a maboyan masu tada kar baya na yan kungiyar nan ta jama'atu ahli sunna da da'watu jihar da ake walakabi da Boko Haram inda babban hafsan mayakan sama ya yaba da kokarin da ya ce ce sojoji ke na fafutukar masu tada kayar baya. I know the commander in chief, the president federal republic of Nigeria has said that all these border places we must adequately militarize them so that we are not taking by surprise. A zanta wasu da murar Amurka jim kaɗan da bude wani sabon masaukin mayakan sojin saman iya Marshal Alex Bade ya ce yanzu haka sun fara shawagi akan iyakan Najeriya da wasu kasashe. a wannan farmaki da suka fara kuma har kwalliya ta fara biyan kuɗin sabulu. Mu dai Air Force yakin mu da Boko Haram kasan buma ba za mu bin su a ƙasa ba amma in an ce ga inda suke za mu zuwa mu kai masu hari har inda suke. Kuma wallahi in duk inda Boko Haram sun ji cewa Air Force na zuwa gudu suke suke yi sai na batun dajina na bista wani nasara ko samu ba san a ah, mun samu nasara sosai ka san mu ba za mu zo da kafa ba mu dai namu mu je mu zuba harsashin mu a ciki ya kamata sojojin kasa su shigo su ne za su su ne za su yi magana akan wannan amma duk inda ami suka ce sojojin kasa sun ce mana cewa ga abin da suke so mu yi masu sai mu je mu yi masu sannan sauran nasu sai su je su bi hakanan babban hafan sojin saman wani dan asalin jihar Adamawa ne ya fa musanta zargin da wasu ke yi na cewa da wata manufa a kafa wa jihar dokar ta baci ah, ai duk da ya ce babu su karya yake yi sai sai an shigo an zo an ɗauka mana seat of government na adama ne a ai ba za a barta haka ba tun da shi an yi an yi a madagali an yi a mubi an yi a maiha an yi a ganye an yi a song an yi a hong kwanakin b'a na kamar sun zo wajen in fa sun je ma a balwa shi ko dake karin haske wani dan majalisar wakilai daga jihar dake cikin tawagar babban hafsan sojin Mr Haske Hananiya ya fa buƙaci al'umman jihar Adamawa ne da su yi hakuri da halin da ake ciki to sai su yi hakuri eh, ana at least akwai sojoji a kasa gashi yanzu eh, abubuwa dai suna sun fara shiga hanya don yanzu ko ban ji magana am robbery ko wani abu a cikin adamawa ba yanzu mm. a ah, saboda haka na tabbata hakuri ne kawai za a yi mun zauna da su ai to kuma muna hangan lokaci kaɗan abubuwa za su bi hanya wannan da yana zuwa ne yayin da rahotanni ke nuna cewa mai martaba lamidan adamawa dr muhammadu da ali mustapha na wani yunkuri na sasanta gaggan 'yan siyasa jihar adamawan wanda rikicin su ke neman don kofar da jihar amma ina so in ƙara jawo hankalin mutanen adamawa kan abin da mutum zai yi a duniya allah na ya ji tsoron allah domin duk abin da ka zama a duniyan nan duk abin da kake da shi a duniyan nan ba wayonka ba ko dabaranka ko karfinka ya baka ba don me mutum kowane lokaci zai yi kokarin tada fitina da musu musguna ma mutane. su ma talakawan jihar adamawan yan rabba naka wadata mu na fakokawa game da halin da jihar suke ciki. sunana abubakar mamman wannan matsalar shugabanni ne ina son jawo hankalin dukkanin su wannan ababen da yake tafiya yana dawowa kan talaka mu muke wahala shine nake son roƙe su su zamanto sun shildin sword din su wa domin a samu zaman lafiya kar ya zamanto ana ta yanka mu domin turawa suka ce wai in giwaye biyu suna fada ciyawa shi yake jin jiki ibrahim abdulaziz sashin hausa na mura amurka daga yola a najeriya